Marku Sura ta goma sha hudu Sauran kwana biyu a yi idin ƙetarewa da idin abinci mara yisti, sai manyan firistoci da malaman attaura suka nemi hanyar kama Yesu da makirci su kashe shi, don sun ce, Ba dai a lokacin idi ba, don kada jama'a su ta da hargitsi. Yesu yana baitanya a gidan Saminu kuturu yana cin abinci kenan, sai ga wata mace ta zo da wani ɗan tandu na man ƙanshi na nardi tsantsa mai tsadar gaske sai ta fasa tandun ta tsayaye masa man a ka waɗansu kuwa da suka ji haushi suka ce wa juna menene na ɓata mai haka dama an sayar da shi fiye da dinari ɗari uku an ba talakawa sai suka hasala da ita suna gunaguni amma yesu ya ce ku kyale ta don me kuke damunta ai alheri ta yi mini na gaske kuwa kullum kuna tare da talakawa ko yaushe kuma kuke so kwa iya yi musu alheri amma ba kullum ne kuke tare da ni ba ta yi iyakacin ƙoƙarinta ta shafe jikina da mai gabannin jana'izata hakika kuwa ina gaya muku duk inda za a yi bishara a duniya duka abin da matar nan ta yi za a riƙa faɗarsa domin tunawa da ita sai yahuza iskarioti. ɗaya daga cikin goma sha biyun nan ya je wurin manyan firistoci don ya bashe shi a gare su da suka ji haka suka yi murna har suka yi alkawarin su ba shi kuɗi shi kuwa ya rika neman hanyar bashe shi a ranar farko ta idin abinci mara yisti wato ranar da aka saba yanka ɗan ragon idin ƙetarewa sai almajiransa suka ce masa ina kake so mu je mu shirya maka wurin cin idin ƙetarewa sai aiki almajiransa biyu ya ce musu, Ku shiga gari, can za ku gamu da wani mutum ɗauke da tulun ruwa, ku bi shi. Duk gidan da ya shiga, ku ce wa mai gidan, in ji malam, ina masaukin da zai ci idin ƙetarewa da almajiransa? Shi kuwa zai nuna maku wani babban soro bene mai kaya a shirye, a nan za ku shirya mana. Sai almajiran suka tashi, suka shiga gari. suka kuwa tara kamar yadda ya faɗa musu suka shirya idin ƙetarewa da magariba ta yi sai ya zo tare da goma sha biyun nan suna cin abinci kenan sai yesu ya ce hakika yana gaya muku ɗayanku zai bashe ni wanda ko muke ci tare suka fara bakin ciki suna ce masa da ɗaya-ɗaya ni ne sai ya ce musu ɗaya daga cikin goma sha biyun nan ne dai, wanda ko muke ci tare. Gashi ɗan mutum zai tafi ne yadda labarinsa yake a rubuce. duk da haka kuwa, kaiton mutumin nan da yake ba da ɗan mutum, da ma ba a haifi mutumin nan ba da zai fiye masa. Suna cikin cin abinci sai ya ɗauki gurasa ya yi godiya ga Allah, ya gutsutsura ya ba su ya ce, Ungo, wannan jikina ne. sai ya ɗauki ƙoƙo kuma bayan ya yi godiya ga Allah ya ba su dukansu kowa suka shasha sa'annan ya ce musu wannan jini na ne na tabbatar da alkawari wanda za a bayar saboda mutane da yawa hakika yana gaya muku ba zan ƙara shan ruwan inabi ba sai dai a ranar nan da zan sha wani sabo a mulkin Allah da suka yi waƙar yabon Allah sai suka fita suka tafi dutsen zaitun Yesu ya ce musu duk za ku yi tuntuɓe ne, domin a rubuce ki cewa, Zan bugi makiyayi, tumaki kuwa su fasu, amma fa bayan an tashe ni, zan riga ku zuwa ƙasar Galili. Bitrus ya ce masa, Ko duk sun yi tuntuɓe, ni kan ba zan yi ba. Sai Yesu ya ce masa, Hakika ina gaya maka, ko a wannan dare, kafin zakara ya yi cara ta biyu, za ka yi musun sani na sau uku. amma bitrus ya yi ta nanata da ƙarfi yana cewa ko da za a kashe ni tare da kai ba zan yi musun ka ba dukansu ma haka suka ce sai suka isa wani wuri da ake kira gitsamani ya ce wa almajiransa ku zauna a nan sa'ad da nake yin addu'a sai ya ɗauki bitrus da yakubu da yahaya ya kuma fara jin wahala gaya yana damuwa ƙwarai sai ya ce musu raina yana shan wahala matuƙa har ma kamar zan mutu ku dakata nan ku zauna a fadake da ya ci gaba kaɗan sai ya faɗi ƙasa ya yi addu'a ko ya yiwu a ɗauke masa wannan lokacin sa'annan ya ce ya abba uba kowane abu mai yiwuwa ne a gare ka ka ɗauke mini ƙoƙon wahalar nan duk da haka dai ba nufi na ba sai naka ya komo samu suna barci sai ya ce wa bitrus bitrus barci kake yi ashe ba za ka iya zama a faɗake ko da sa'a ɗaya ba ku zauna a faɗake ku yi addu'a kada ku faɗa ga gwaji lalle ruhu ya ɗauka amma jiki rarrauna ne sai sake komawa ya yi addu'a yana maimaita maganar da har wayo kuma ya sake dawowa ya samu suna barci don duk barci ya cika musu ido kwarai suka kuwa rasa abin da za su ce masa ya sake koma zuwa na uku ya ce musu har yanzu barci kuke yi kuna hutawa ya isa haka lokaci ya yi an ba da ɗan mutum ga masu zunubi ku tashi matafi kunga ga mai bashe ni ɗin nan ya matso nan da nan kafin ya rufe baki sai ga yahuza ɗaya daga cikin goma sha biyun nan da taron mutane rike da kubba da kulake waɗanda manyan firistoci da malaman attaura da shugabanni suka turo to mai bashe shi ɗin nan ya riga ya kulla da su cewa wanda zan yi wa sumba shine mutumin ku kama shi ku tafi da shi a ririke da zuwansa kuwa ya zo wurin yesu ya ce masa ya rabbi sai ya yi ta sumbatarsa su kuwa suka danƙe yesu suka kama shi amma ɗaya daga cikin na tsaye ya zaro takobinsa ya kai wa bawan babban firist sara ya fille masa kunne sai yesu ya ce musu kun fito ne da takuba da kulake ku kama ni kamar ɗan fashi kowace rana ina tare da ku a haikalin ina koyarwa amma ba ku kama ni ba amma an yi haka ne fa domin a cika littattafai daga nan sai duk almajiran suka yashe shi suka yi ta kansu sai wani saurayi daga shi sai mayafi ya bi shi suka kai masa cafka shi kuwa ya bar musu mayafin ya gudu huntu daga nan suka tafi da yesu wurin babban firist duk manyan firistoci da shugabanni da malaman attaura suka taru a wurinsa bitrus kuma ya bi shi daga nesa-nesa har cikin gidan babban firist ɗin ya zauna a cikin dogaran haikalin yana jin wuta. to manyan firistoci da 'yan majalisa duka suka nemi shaidar da za a tabbatar a kan yesu don su samu su kashe shi amma ba su samu ba da yawa kam sun yi masa shaidar zur amma bakinsu bai zo ɗaya ba daga baya kuma waɗansu suka taso suka yi masa shaidar zur suka ce mun ji ya ce zai rushe haikalin nan da mutane suka gina ya gina wani cikin kwana uku ba kwa ginin mutum ba duk da haka dai shaidar su bata zo ɗaya ba sai babban firist ya miƙe a su, ya tambaye su ya ce ba ka da wata amsa shaidar da mutanen nan suke yi a kan kafa amma ya yi shiru abinsa bai amsa da komai ba sai babban firist ɗin ya sake tambayarsa to ashe kai ɗin nan ne almasihu ɗan maɗaukaki yesu ya ce ni ne za ku kuwa ga ɗan mutum zaune dama ga mai iko yana kuma zuwa cikin gajimare sai babban firist ya kyakketa tufafinsa ya ce wace shaida kuma za mu nema kun dai ji sabon da ya yi me kuka gani duk suka yanke masa shari'a a kan ya cancanci kisa waɗansu ma suka fara ta tufa masa yawu suka ɗaure masa idanu suka bubbuge shi suna ce masa yi anabci dogaran haikalin kuma suka yi tamarinsa bitrus kuwa yana ƙasa a filin gida sai wata baranyar babban firist ta zo da ta ga bitrus yana jin wuta ta zura masa ido ta ce kai ma ai tare kake da nazarin nan yesu amma ya musa ya ce ni ban ma san abin da kike faɗa ba balle in fahimta sai ya fito zaure zakara kuwa ya yi cara sai baranya ta gan shi ta sake ce waɗanda suke tsaitsaye a wurin wannan ma nasu ne amma ya sake musawa jim kaɗan sai na tsaitsayen suka ce bitrus lallai kai ma ɗayansu ne don ba galile ne kai sai fara la'antar kansa yana ta rantsarantse yana cewa ban ma san mutumin nan da kuke faɗa ba nan da nan sai zakara ya cara ta biyu bitrus kuwa ya tuna da maganar da yesu ya faɗa masa cewa kafin zakara ya cara ta biyu za ka yi musun sani na sau uku ko da ya tuno haka sai ya fashe da kuka